shigowa zauren VOA. Har yanzu muna ƙasar Ghana, inda mahalarta zauren ke jawabai iri daban-daban akan takardar shaidar ɗan ƙasa inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Muktar Redwan Abbas ya gayyato mutanen dukkanin zangonni domin warware batun ko an haifi mutum kafin kasar Ghana ta samu 'yancin kai da kuma waɗanda aka haifa bayan an samu 'yancin kai. Bismillah malami na gaba. Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Da farko ina ganin um, as bakake ko kuma as Ghanaians yana min muyi rauni game da kan da muka ajiye tarihi saboda matsalan gada muka samu ya fito da colonialist ne da kansu kan da suka identify waɗanda suka shigo garin ga baki suna kira mu either settlers ko aliens sai suka kira waɗanda suke garin ga as natives daga wurin da muka sake muka samu gari ghana ina aka ajiye maganan natives da maganan aliens ko kuma, ko settlers a wani lokaci na samu tarihi cewa because wani kaman kwamin kuma ya san mun samu ishu hakan ga ya so ya kebe muna region wani wuri ta bon a hafin region ya zama muna inda da mu kira gari lawyer na nan ban sani ba ko yana da wannan fact ajiye amma i think one of the issues is that an bambanta tsakanin mu da muka zo 400 500 years ago to an ɗauki waɗanda suke garin ga maybe more than 700-800 years aka zama da su su wato indigen su suka zama suka transition suka zama Ghanaians that, that, that issue is aside mu mu magana on it on one side da ada magana da nake neman yi shine zango ya zama kamar cosmopolitan kowa in ya tashi zango yake shigowa muna samun baki gaskiya aside mu hausa fulanawa da kakannin mu suka zo nan shekara ɗari biyu ko ɗari da hamsin akwai yau gobe baƙi da muke samu daga Niger daga Mali daga Nigeria da suke shigowa cikin zango kuma su zo su nemi passport daga passport office gaskiya su kuma suna kawo muna a lot of problems saboda in aka samu matsala da wayannan mutane she ya bari su wayannan wanda ma'aikata irin wurare hakan ga su kuma su samu suna bamu wannan pressure da other thing kuma ne premier eh, matsalolinmu daga zango a site sarakai ya kamata mu jawo ulama saboda sarakai na samun interaction ko kuma hulɗa da citizens bi ran sallah ko kuma in wani an kai wani function amma malamai na samun interaction da da 'yan zango ko kuma musulmai at least once every week daga juma'a ana batun ghana card so nawa muka ji ulama sun ɗauki mic sun yi magana cewa ya kai wani lokaci in ba ka da ghana card ba recognizing ka a ɗan Ghana. Mun yi rauni kan tarihi, amma ya kai wani lokaci shi wannan da ke muna wanda ke bamu wannan problem bai iya tambaye ka waɗansu maganganu in kana da Ghana ka Saboda shi daga nan nake kira sarakai malumma in aka samu pulpit a yi nasiha cewa kowa one in aka tambaye ka garinka ka kira garinka saboda mutane da yawa da suke passport office ba crash of ba 2000 mu da yawansu suka shigo nan mu muke nan for how many years in aka ce da ka je kaga kamar ka samu problem ba kai kai magana nemi mutane biyu su je su zama witness cewa eh na san wane gida nan ya fito dan gane ne in ba kai kai magana saboda ni wata ni saboda na san history na ban samun matsala maybe kai maybe saddauna maybe ba mu samun matsala amma da an tambaye ka magana kaka ce ka fito Kano kaka ce ka fito Nyamai kaka ce ka fito Mali daga nan albarka ko sabon zango ko zungulen ko nima ka fito kuma kana da right a zongo indijin wurin ne hometown ka in kai kadai ba ka je normally suna pray on in kai kadai ne ka je da mutane biyu da suka san ka da arafin kuma ne saboda Allah bakin mu yan waye mu da suke fitowa arewa su shigo kan mu yadda kan mu yadda mu nemi musu gana card da gana pass assalamu alaikum mai martaba da manyan sarakai mu sunana sarkin mas'ud habib sa'id ni ne sarkin burra songai da ke okayi kwe central baki daya Eh, saboda karanci lokaci inda ya mu batun experience dai n'a gan yau ba mu wa. amma ni questions nake da shi biyu farko na tambayi lawyer eh, citizenship me ke qualify ka zama ganiyan don lokacin da muke school an gwagwada muna categories da kai ka zama da shi ganiyan ina so ya karfafa muna wurin nan na biyu shin ghana muna da uh, first class citizen second class citizen third class citizen don wanga abu duka muna experience I think basically there are two or three. One, the Citizenship Act of 2000, Act 591, and then the Chapter 3 of the Constitution, as well as other case laws that have been decided by the Supreme Court of Ghana. Come on, the cases of Bilson and Rollins, Olympio and um, Commission for Commissioner for Interior. These are the laws in the Kiabinga. Ama nkaduba eh, asunenshi um, Citizenship Act na. To qualify as a Ghanaian, you you must either be you can be a Ghanaian either by birth or by marriage or by naturalization or by descent or by founding by birth ne kaman kan da dan wani ya faɗi kaman um, wanda da aka haife su prior independence kaman kaman ka duba section 3 of the citizenship act na an mention kaman wanda da aka haife su before independence and then they have, they were born before independence, and then Section 4 of the Citizenship Act. Now, Amfadima Kama, Nde Asunenshi, below the age of seven years. He is presumed to be a Ghanaian by birth, until proven otherwise. So that is the law that I know. And sarki kuma tambaya why are there different classes of citizens in ghana in ka article 17 of the constitution it is very clear on, there shall be no discrimination we are equality before the law and there shouldn't be any discrimination based on religion gender or anything whatsoever so clearly there are no classes of citizens we are all equal before the law so basically i think those are the questions that i think i want to address the other questions i think they will be addressed by my senior so finally the abinada and three people it appears come on, everybody is lettered here. Everybody can read and understand very well. So I will encourage everyone to get the Citizenship Act 591. It is not uh, any big document. Well, you can So you can read about citizenship and you can actually understand what it entails. And then also we get the Constitution. We read chapter 3 of it. It will help a lot. Praise God. That's it. Thank you. Amma the niki na jawabin na ba policing gwamnati ba amma officers da ke wurin suke frustrate mutum shi yasa in ba kai kamar you are very strong ba kamar kan da sarkin kwashi mai nuna ya yi ya face kamar kan da iyanku ta ya ta face ka gane ya koyaushe an cika da irin wannan burga ka fahimta wajibi ne ka tsaya inda ai magana cewa a place of birth inda aka gwada ma inda aka haife ka inda ka fito kenan kuma ka yi yare ma wanda suke cewa da indigens i think it will help you ka kiyaye cewa kaman ka north ka kiyaye cewa sunanka abdullahi kano ko abdullahi katsina wannan kuma yana kawo mana matsala yanzu abin magana ya komo wurin honorable wanda shi ne ke hurɗa tsakanin mu 'yan zango da shugaban ƙasa duk ƙorafe-ƙorafin da muka gabatar gaban shi za mu ji abin da zai ci me matsayin gwamnati akan wannan sa'an nan in hakan ya zo ya cika da mutum menene matakin da ya kamata ya ɗauka. sarakunanmu malumanmu da yanwa maza da mata na murna yau da haduwa na da ku sosai don wanga matsala ba ku je da shi ko ina ba a ofis na kuka kawo don mu tattauna mu samu haɗin kai mu san matakin da ya kamata mu dauke don mu yi mu samu mafita kan wanga matsala ba wani matsala ba ne kan da mai martaba ya fada ba polisin gwamnati ba ne wayansu ne watakila ba su fahimci wane ne don gane ba shi sa da muka ganin nan yake faruwa don gana koko zama dan kasa bai dogara kan kabila ba bai dogara kan kala ba sam ba ta dogara lugga da kake gayawa ba koko ba ta dogara wurin da ka fito ba amma zaman dangana ta dogara kan doka kan da broda na ya fada citizenship act na 2000 da na constitution 1992 su ne dokokin da yake nunawa wane ne dan Ghana. Don shi in kai bahaushe ne, akwai hausawan Ghana, akwai hausawa na Nigeria da na Niger, akwai wangarawa na Ghana, akwai wangarawa na Mali da na Ivory Coast, akwai Musawa na Ghana, akwai Musawa na Burkina Faso. Shi ne dan Ghana ba mu da bambanci ke dan Gana ne fiye da wanga in kai dangana ne kai dangana ne wane ne dangana dangana shi ne wanda an ka haife shi nan ko ko kasan waje guda daga cikin iyayensa dangana ne ko kakanninsa dangana ne ya iya zaman kamar wani ba'ar ne an san kamar arna nan suka fito amma akan doka ba dangana ba ne ya iya zama kamar bamoshe dan Ghana ne don in ka duba cikin dokanmu na Ghana yana cancanta a kira shi citizen of Ghana wani hanya ne kamar kan na fada hanyar nan guda kenan ya yi magana batun naturalization naturalization misali wani ya fito daga kasa waje bature ya zo nan ya yi zama a cikin hasanga she Ghana ta mai dadi she na son in zama dan Ghana akwai wani process da dokanmu ke nunawa wannan process na mai shi nan zai bi at the end of the day a zama da shi dan gana don shi ka gan kolon shi bature ne amma dan gana ne in like the same way akwai wayanda su ba yan gana ba ne tafiya ya kawo su a cikin ghana a cikin tafiyansu watakila na mace koko hamiji ya gan na mace koko miji da mai shi nan ke so ya aure mai shi a cikin dokanmu akwai hanyar da mai shi nan zai bi by registration ce ya zama dangana mai shi nan dangana ne in auren nan ma ta dissolve kamar auren nan ba auren nan kuma mai shi nan still dangana ne hakanan dokanmu ke nunawa amma munnan ina samani mu da muka da shi matsala ne watakila muka je wani wurin neman takaddu muke saran samun wannan matsala amma kada na fada ba wani matsala ba ne don shi da na fara aiki na na samu complaints kamar biyu she na dauki mataki akan waina complaints na farko na je passport office na tamastation ni da passport director muka tattauna she ya gaya mini abin da ya sa wannan matsalar nan ya auku amma abin da nake son a fahimci ne in za a je a neman passport in renewal ne ko ko passport sabon ake so akwai wayansu tambayoyin da za a tambaye ka a dunga samu hankuri a amsa wayannan tambayoyin nan in ya zama na kamar ofisan da ke ba da wayannan questions nan ofisan nan ya ce kamar no ban samani ke mutum gane ba ne bari batun ofisan nan don shi ofisan nan ba shi ne karshen izinin ba da passport ba shi director of passport nan wurin shi complaint nan zai je don shi magana na da na je tema station ni da director of passport muka yi magana she na mai bayani na mai karin bayani amma sai na a wanga lokaci wanda ya je neman passport nan ya samu fasfotin shi shi ne na biyu kuma na dauki mataki na je wurin director of passport daga headquarters mr louis ni da shi muka zauna muka tattauna danganin wangan matsalan da yau kuka gabatar a gabana shi shi kuma ya bani karin bayani danganin processing da in wani ya zo neman passport aka bi da shi cikin wannan processing nan she ya gaya mini kamar muka samu wayan ga masaloli in muka umar ya san matsalan nan zai yi ya taimaka muna in hanyar shi ne koko in ya kama da mai shi nan ya samu passport ne mai shi ya shi passportin shi akwai misalin abin ga maryam in an taba jin batun maryam maryam kuma haka nan no ne ta je neman passport kuma shi an ka haife ta dan zango ne amma zaman su saudi arabia ne tana da passport ta na ghana she passport nan ya expire za ta ta renew passport nan ina samani wurin masala kadan ya auku wurin shi ya zama fada ya je kan social media ma daga bayan maganan a wurin director of passport magana ya je ta kira ni ma shi na yi ma director of passport wurin da ta je neman passport nan daga tema na mai magana daga bayan maganan ya je wurin director of passport daga headquarters yau da nake maganan ga ita maryam nan ta samu passport nan a nan za mu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Muktar Ridwan Abbas wanda ya yi mana jagorancin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.